بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالجهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين كما أن الاحتجال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فإن اشتغل بها عن واجب وفعل بها محرما كان عاصيا وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المبتسمين وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له معمور به دائما وما كان محبوبا لله مرضيا له معمورا به دائما لا يكون من سير المكتسبين دون المقربين فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل لا يطلب هذولا وأما قولهم إن الأمور قد خرج منها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 wa kulla zalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da wannan yammaci barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan rana ko yammaci na talata nawa ga wata ne ashirin da takwas ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ko ga watan sha daya shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al wallafar bijimin malamin nan abul abbas شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده بر الدنيا هجرا ما صلى الله عليه وسلم انا بشيكرة تجيبا كويلة أشرين لتفرس وانا كما شيني درس من نوا وانا لكادي نقوم الشعبقي درس ثم نقوم الشعشدة وانا لكادي اجيرا وانا درس من كما وانا مجلسي شيني نوا na sittin idan ba manta ba ita taymiya ya koro magana akan abin da ya shafi tawakkali da ma'anar tawakkali a shari'a da kuma mummunar ma'ana da wasu suka bashi inda a satin da ya gabata ya gaya mana cewa tawakkali kamar yadda ake yin shi a cikin sha'anin duniya haka na ake yin shi a sha'anin addini bal in ka ga dama ka ce tawakkali shine rabin imani imanin bawa ba zai cika ba sai da tawakkali tawakkali din nan shine mukamin da wannan aya ta cikin suratul fatiha da muke karantawa a sallolin mu na farilla da sallolin na nafila wannan aya da take cikin fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda kuma ita wannan aya ta kunshi gaba ɗaya addini ta kunshi gaba ɗaya rayuwar musulmi na gudu kai kadai muke bautawa dukkan wani abin da yake da alaka da bauta ya shiga karkashin wannan aya wa na nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako a gurinka tawakkali yana karkashin wa na nasta'in saboda haka ibadar mutum ba za ta zama ibada ba sai da tawakkali bal ma dan adam ba zai samu dama da iko na ya bauta wa Allah ba sai idan ya yi tawakkali domin tawakkali shi ne ya mai da al'amarinsa gaba ɗaya ga Allah zuciyarsa gaba ɗaya ta dogara ga Allah ya saki dukkan al'amuran su ga ubangiji dukkan al'amuransa ya dangana su zuwa ga Allah shi ne abin da ake cewa tawakkali ashe kenan harkar ibada dinnan ba za ta yi lokaci da tawakkali dukkan wani abin da muke yi na bautar Allah sallah azumi zakka hajji sadaka ba za su yiwu ba sai ubangiji ya taimaka mana a kan yiwuwar abu ashe kaga muna neman taimakon sa wajen aikin addini wajen aikin ibada kamar yadda dawainiya ta yau da kullum faɗi tashin dan adam ba za su yiwu ba sai ubangiji ya taimaka masa kan su yana buƙatar taimakon ubangiji akan abin da zai samu na ci da sha yana buƙatar taimakon ubangiji akan lafiyarsa yana bukatar taimakon ubangiji akan abin da ya shafi tsaronsa yana bukatar taimakon ubangiji akan abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yansa kula da ainihin sha'anin gidansa harkokin mulkinsa duk yana buƙatar taimakon ubangiji a nan ga ashe dukkan rayuwar mutum ba za ta yiwu ba sai da dogaro ga Allah sai da tawakkali wannan data da dama daga cikin malamai magabata suke cewa at-tawakkulu nisful iman tawakkali rabin imani ne saboda shi ne rabin wannan aya iyaka na abudu wa iyaka na sa'in shi ne bangare ciko na biyu idan babu tawakkali ibada ba za ta yi ba idan babu tawakkali rayuwar dan adam gaba ɗaya za ta hargitse ta lalace ba za ta yi ba to ya kawo mana maganar wasu wanda suke ganin tawakkali din wani mataki ne wani matsayi ne na gama garin mutane amma mutanen da suka zama fitattu mutanen da suke da gata a wurin ubangiji ba sa buƙatar tawakkali ba sai sun yi tawakkali ba in sun yi tawakkali to martabar su ta yi saka ibn tabiya ce wannan kuskure ne wannan fahimta ta saba wa addini domin shi kansa addinin ba zai yi ba sai da tawakkali kuma abin da duk wajibi ba zai tabbata ba sai da shi to ya zama wajibi sannan kuma mutumin da zai ƙaurace wa ya guje wa abin da ubangiji ya shar'anta shi ya halatta shi domin amfanuwa ta duniya ko amfanuwa ta lahira babu shakka wannan ba shine zuhudu ba abin da ake cewa a zuhudu shine tarkul raghabati fi ma la yanfa'u bidar al mutum ya daina kwaɗayin abin da ba zai amfane shi a lahira ba wannan shi ake cewa zuhudu a shar'anci to shi ne yake ce mana alwara'u shi kuma mutum ya bar abin da zai iya ya cutar da shi a duniya a lahira mutum ya kaura cewa abin da zai yi ya cutar da shi a lahira shi ne mutum ya bar haramu ya bar shubuha duk waɗannan abubuwa ne za su cutar da shi a rayuwarsa ta lahira wannan shi ake kira alwarau yace fa amma ma yanfa'u fi ad-dar al-akhirati bi nafsihi aw yu'idu ala ma yanfa'u fi ad-dar al-akhirati fa az-zuhdu fihi laysa min ad-din amma duk abin da zai amfani mutum a rayuwarsa ta lahira wannan abin shi karan kansa ko kuma zai taimaka kan abin da zai amfane shi a lahira mutum ya ce zai bar wannan abin zai sai wannan abin su wannan baya daga cikin addini duk abin da zai amfane ka a nan rayuwarka ta duniya ko rayuwarka ta lahira abin da duk zai taimaka rayuwarka ta lahira ta yi kyau ta yi amfani ta zama karɓaɓɓiya to wannan babu shakka guje masa baya daga cikin addini bal mutumin ma da zai guje ma irin wannan abu to zai shiga karkashin fadar Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ولا تعتدوا إن الله لا ya المعتدين wadanda suka yi إيماني kada ku haramta daɗa ɗan abin da Ubangiji ya haramta muku kada ku wuce gona da iri lalle ubangiji baya kan masu wuce gona da iri wanda duk zai haramta wa kansa cin abin daɗi ko shan abin daɗi ko kwanta makwanci mai kyau ko hawa abin hawa mai kyau ya haramta ma kansa wannan to zai shiga ƙarƙashin wannan aya zai shiga ƙarƙashin masu haramta ba ma halallahu lahu ya shiga ƙarƙashin masu haramta daɗa ɗan abin da ubangiji ya halatta musu ashe mutumin da zai ƙi ci ya ƙi sha da sunan zuhudu to wannan yana haramta halal ne mutumin da zai ki sanya tufafi masu kyau masu kyalli masu haske ya zauna cikin datti da kazanta da sunan zuhuru wannan yana haramta abin da Allah ya halatta ya halatta masa ne tare da cewa kuma ubangiji ya hana yin wannan la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum sannan kuma waɗannan abubuwa da yake haramta wa kansa ai suna taimaka masa wajen aikin addininsa suna taimaka masa wajen kyautata lahirarsa mutumin da ba zai ci ya koshi ba ko ba zai ci abinci mai kyau ba babu shakka wanda yana jefa kansa ne cikin halaka babu shakka wanda yana yunkurin kashe kansa ne ubangiji kuma ya haramta mutum ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawo kanku mutumin da ba zai ci ya koshi ba ko ba zai ci mai kyau ba babu shakka ba za ka same shi yana da karfin da zai yi ibada ba ta yaya mutumin da yake cikin yunwa zai iya wani kiyamun laifi ka san ba zai yi ba ta yaya mutumin da yake cikin yunwa zai iya jihadi a ce a zo jihadi gaba ɗaya shi yunwa ta faɗe shi ko kuma da shi za a fita kasan babu abin da zai iya tsira na mutum saboda aka kaga ashe ya bar abin da zai taimaka masa wajen yin addinin nashi yanzu duk wanda yake tattare da yunwa wannan karatun ma ba zai fahimce shi ba haka ana yi to yana gaggadi ko ainihin cikinsa yana buyawa saboda haka kaga ashe barin abin da ubangiji ya halatta da sunan zuhudu wanda zai taimaka wajen addinin ma gaba daya ya kasa yin sa yadda ubangiji yake bukata ibn taymiya ce kama anna al-ishtighal bi fudul al-mubahat huwa zidd az-zuhd nan mutum gaba ɗaya hankalinsa ya tattara shi wuri guda ya mika shi ga abin da yake halal ne ba wajibi ba abin da yake mubah gaba ɗaya mutum ya shagala da wannan ya ainihin mayar da hankalinsa akan wannan wannan ma ya yi karo da abin ake cewa zuhudu a shari'a tunaninsa kullum yaya zai tara dukiya ba wacce za ta biya masa bukata kawai ba a'a ya fi kowa kuɗi a garinsu ko a ƙasarsa ko an zo lissafin waɗanda suka kowa duniya a kuɗi a duniya ya zama yana cikin wannan listin wannan shi ne tunaninsa shi ne faɗi tashinsa ba mu shakka duk da kasancewar neman dukiya halal ne shagala da wannan ya saba wa abin da ake cewa zuhudu da shari'a ya saba wa abin da shari'a ta kwadaitar na zuhudu kamar mutumin da ba ya da aikin yi sai ci duk inda ya zauna kawai mai ake samu yanzu mai daɗi a kamata kaga babu shakka wannan ya wuce iyaka wajen abin da yake mubaji ne ga shi halal ne ya ci to amma ya ci har cikin sama ya dinga ya masa abin nan kogi yana masa kara wato yana jujjuyawa saboda cika ciki kaga babu shakka wannan ya saba wa abin da ake kira al-dubrul mashru kamar waɗanda in sun kai azumi to sun fi kowa ci kuma kai ka ce abin da ya bari a wannan yinin sai ya biya shi idan aka sha ruwa sai kaga saboda haka in ya zauna akan kwanuka ta ya ga karshen su kaga wannan abin nan wuce iyaka ne wajen abin da yake mubah babu shakka idan zuciya ta ta'allaka da abin da yake mubah wannan ya saba wa abin da yake zuhudu wanda shari'a ta shar'anta shi fa in ta gara biha an wajibi aw fa'ala biha muharraman kana asiyan idan kuma mutum ya shagalta da abin da yake halal ne ya shagalta da wannan ya bar abin da yake wajibi ya shagalta da wannan ya aikata abin da yake haram babu shakka wannan mai saban Allah ne mutumin da garin tara dukiya ya yi da yaban sallah yana ji lokacin sallah ta yi amma ba zai iya zuwa yi ba saboda yana ganin yanzu lokaci ne da ake hada-hadar samu idan ya fita daga shagon sai tafi masallaci ta yi ya a tara kwastomomi don haka ya haƙura da sallah din akan yana a tara kwastomominsa ko mutumin da suke dako suna tsora kaya akan mota lokacin sallah ya kai suna kokarin su ga sun gama da motar nan domin ga wata can su take jira akan haka ya salwantar da wannan sallar a lokacin ta domin ya gama ainihin doji babu shakka wannan shi ma ya bar abin da yake wajibi wajen neman abin da yake halal babu shakka ya saba wa Allah ko kuma neman dukiyar ta sa shi ainihin ya saba wa Allah ta sa shi ya yi haramu ya ga cewa matukar dai zai samu to ta kowace hanya ma a tara kowace da suke ganin kana iya tara kuɗi ta kowace hanya in ya so daga baya ka tuba wato baya binciken halal shi kai yanzu ina ake bazarar halal a Najeriya ai kake halal ka ci sai ka mutu don haka shi duk abin da aka ce ana samu a cikin za ka shi ana yi da shi ba su kawai ya zai samu to babu shakka wannan kana afiyan ya zanje saban Allah wa illa idan shagala da mubahi bai hana shi aikata wajibi ba bai kuma sa shi aikata haramun ba kana manqusan an darajatul muqarrabin ila darajatul muqtasidin to wannan yayi kasa ya sauko daga martaba mataki daraja ta al-muqarrabina waɗanda suke makusanta zuwa ga Allah ya dawo matakin al-muqtasibina waɗanda suke tsakakakiya ibn tabi'a yake wa aidan har ila yau kuma fa tawakkulu huwa mahbubun lillahi radiyallahu lahu tawakkali babu shakka wani abu ne da Allah yake so Allah ya yarda da abun ma'murun bihi da'iman tawakkali wani abu ne da ubangiji ya yi umarni da shi ko da yaushe wa ma kana mahbuban lillahi mabdiyan lahu abinda kuma ya zan Allah ya na kan shi kuma ya yarda da shi ma'muran bihi da'iman ya na umarni da shi ko da yaushe la yakunu min fi'l al-muqtasidi dun al-muqarrabin ba zai yi ya zama aiki ne na al-muqtasidina waɗanda suke takakkiya ba masu martaba ta biyu banda masu martaba ta koli wato yana dai rushe waccan magana ta cewa tawakkali wani mataki ne na yan na gama gari ba ba mataki bane na yan ajin tubarkalla shi wannan ba ba daidai bane domin mun san cewa tawakkali din nan Allah yana san shi inna Allah yuhibbu at-tawwabin inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin ubangiji yana san masu tawakkali wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ku dogara ga Allah shi kadai ku dogara in kun kasance mu'mini wa qala musa li qaumi ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi musa ya ce wa mutanensa in har kun kasance kun yi imani da Allah to gare shi kadai za ku dogara in kun kasance ko musulmi ne imanin ku ba zai cika ba sai kun yi tawakkali musuluncin ku ba zai kankama ba sai da tawakkali wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun da Allah mu'minai su dogara wato ga Allah kadai mu'minai suke dogara wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun da Allah masu dogaro suke dogara ba sa dogara ga إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون waɗannan su ne mumilai masu cikakken imani bai za a zamta fata wakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ya ce wa annabi sa idan ka riga ka kudura aliya to ka dogara ga Allah ubangiji yana san waɗanda suke masu dogaro ga Allah ubangiji yana san su haka nan ubangiji ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu ka dogara bisa ga rayayye wanda yake baya mutuwa haka nan ubangiji yana cewa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wa kafa billahi wakila ka dogara ga ubangiji ubangiji ya isa ya zan shi ne madogara shi kaga baya yi wa ubangiji ya umarni da dogaro a gurare daban-daban an ce Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya dogara gare shi cikin ayoyi goma sha shida alqur'ani zama da yayi umarni da abin da ba zai zama wato martaba ce ta masu matsayi na mukarrabi na ba ya zama kawai martaba ce ta masu matsayi na almuktasibina a ba zai yiwu ba don haka Allah ya umarci annabawa da su dogara gare shi ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama da ya dogara gare shi ya umarci salihai ya umarci muminai gaba daya da su zama masu dogaro gare shi babu shakka wannan ya nuna kenan dogaro ga Allah wani abu ne wanda yake al-mahbubu abu ne so wanda ubangiji yake so to shi ne ibnu taymiya yake cewa fa hadhihi thalathatu ajwibatin an qawlihim kaga wannan an so shi ne ta fuskoki uku dangane da waccan magana da suka yi na cewa shi tawakkali mukami ne na gama gari domin duniya kawai ake nema da tawakkali ibn taymiya ya ce na ba su an so a cikin maganganun nan na wata fuskoki uku fuska ta farko shine at-tawakkulu min al-umuri ad-diniyya allati la tatimmu al-wajibatu illa biha wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib wannan fuska ta farko kenan tawakkali yana daga cikin al'amura na addini wanda wajibi ba zai cika ba sai da shi ba abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma ya zama wajibi abu na biyu zuhudu wanda ubangiji ya shar'anta shi ne ka gujewa abin da ka san ba zai amfane ka a lahira babu shakka tawakkali kuma abin da zai amfane ka a lahira domin ibadar ka ba za ta yi sai da tawakkali sai shi kanka kaga ashe kenan tawakkali dole ya zama mataki ne da dukkan wani mai imani ya zayyana da shi sannan abu na uku shine wanda ya faɗa cewa a tawakkulu mahbubun lillahi mabdiyun nan tawakkali abu ne da ubangiji yake so kuma ya yarda da shi kuma ya yi umarni a yi tawakkali a kowane lokaci ubangiji ba zai yi umarni da abin da bai zama mataki ne na koli ba shi ne ibn taymiya ya ce wa amma na'am an aji wannan an qawlihim al-mutawakkil yatlubu hududahu wannan ladin babu ita فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه da suke cewa wai mai dogaro ga Allah ko almutawakkil mai dogaro wani abu yake nema na rabansa na nan duniya ibn taymiya yake wannan maganar banza ce wa amma umura qad furida فهذا نذير ما ma بعضهم في الدعاء du'a wasu suna cewa dan me zaka ce sai kai wani tawakkali ai al'amura an riga an gama ubangiji ya gama tsara komai ya gama raba komai babu wani abin da ubangiji zai zo yayi daga baya idan mutum mai arziki ne ubangiji ya sa shi cikin list din wasu arziki idan mutum talaka ne ubangiji ya sanya shi cikin list talakawa idan mai mulki ne ubangiji ya sanya shi cikin list wanda za su yi mulki idan wanda zai ta zama ne mai mafi ubangiji ya riga ya sa ya cikin mabiya talakawa saboda ka dan menene za ka tsaya kana nema ubangiji ya gama raba komai neman ka ba ya da amfani ka ce kamar addu'a ce ke taymiya ce kamar waɗanda suke faɗa dangane da addu'a suke cewa innahu la hajata ilayhi ba a buƙatar addu'a li'anna al domin abinda zaka nema lokacin da kake addu'a suka ce in kana muƙaddaran fala hajata ilai in abin an riga an kaddara shi to kaga babu a buƙatar kai addu'a tunda ubangiji ya riga ya yi list da kai cikin waɗanda za a rabawa ai kaga ba sai kayi roƙo ba suka ce wa in lam yakun muqaddaran idan kuma ba a kaddara da kai ba lam yanfa du'a to dan ka roƙa addu'ar ba za ta yi amfani ba ibnu taymiya ce wa hadha al-qawl min afsad al-aqwali shar'an wa aqlan wannan magana ita ce mafi munin maganganu ko tana daga cikin mafi munin maganganu ta fuskar shari'a da ta fuskar hankali ko wanda ma suke cewa hatta masu addu'ar ubangiji kada ka kama mu in mun yi kuskure ko mun yi mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kace wannan kuskure ne ka karanta ta da matsayin addu'a domin dole ma ubangiji ya haka saboda ya alkawari ya alkawalin zai ba zai kama mu da bantuwa ba zai kama mu da kuskure ba to dan ne za ka yi ta roƙonsa ke sai dai ka karanta ayar a matsayin tilawa kawai amma kada ka kudurce addu'a kake haka babu shakka wannan maganar banza ce yaya abinda ubangiji ya shar'anta shi a matsayin addu'a wanda magabatan farko tun daga kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan aya an zuwa kan sa manya manya kan tabi'ai da sauran malamai na gargaru ka karanta shi a matsayin addu'a wani kuma ya zo ya ce in ka karanta a matsayin addu'a ka yi kuskure sai dai ka karanta shi a matsayin tilawa domin ubangiji ya gama komai babu shakka wannan maganar ba maganar kwarai ba ce ba maganar ciki ba ce wato abin da ya shafi tawakkali da abin da ya shafi addu'a abin da ake cewa tawakkali shine i'timadul qalbi ala Allah subhanahu wa ta'ala ma al-akhdh bil asbab wa tarki ta'alluq al-qalbi biha idan aka ce tawakkali ana nufin zuciyarka ka dogara ga Allah shi kadai tare da riko da sabubba ba tare da kuma zuciyarka ta ta'allaka da sabubban ba wannan shi ne ake cewa tawakkali tawakkali zuciyarka ta dogara ga Allah ka ji cewa shi ne zai yi maka shi ne zai baka don haka da ake tawakkali dole ne ya cika wasu rukunai idan aka ce mutum mai tawakkali ne ma'ana ya cika wasu rukunai rukuni na farko shine sanin Allah ya san Allah shine mai bayarwa shine mai hadawa shine da ya ga dama yakan wakana da bai ga dama ba ba zai wakana ba ma sha kana wa ma lam sha lam yakun ka yadda ubangiji shine mai rabawa ubangiji shi yake rabawa ya ba kowa ubangiji shine yake da ikon yayi wannan zuciyarka ta cika da wannan wannan rukuni na farko kenan ashe kaga tawakkuli yana buƙatar ma'rifatullah wanda bai san Allah ba ba zai yi dogaro gare shi ba sai wanda ya san Allah shi yasa masu tauhidi suka fi kowa tawakkali wanda ba shi da tauhidi ba za ka same shi mai tawakkali ba wanda ba shi da aqida ta kwarai ba za ka same shi mai tawakkali ba dole ne a samu kyakkyawar fahimta dangane da ubangiji fa'ilin na ake samun tawakkali wanda yake sahihi sharadi na biyu na tawakkali al-akhdhu bil asbab ka yi riko kuma da tabubba ba a cewa an yi tawakkali amma kuma an watsar da tabubba gaba ɗaya mutumin da zai yi bar wato zai watsar da tabubba kamar da ibnu taymiya yake faɗa a cikin littafin sa alwasifa bain al-khalq wa bain al-haqq wal khalq cewa duk mutumin da ainihin zai koma ya rike sababi ya ga cewa sababin da shi zai masa komai ya manta da Allah wanda mushriki ne wanda kuma zai saki sababi ya ce babu ruwan shi da sababi wanda mahaukaci ne saboda haka bai kamata ka zama mushriki ba bai kamata ka zama mahaukaci ba ya kamata ka zama zuciyarka ta ta'allaka da Allah shi kadai sannan kuma ka yi riko da sababi wannan sababi din shi ma yana da sharuɗa na farko dole ya zama sababi din ne ubangiji ya sanya shi sabab na samuwar wannan abu ubangiji ya sanya shi dalili da zai sa abin ya faru dole ne ya zama haka ba za ka rike abin da ubangiji bai yadda sababi ba ne bai sanya shi sababi ba kamar mutumin da zai je ga matsafa da niyyar ya samu biyan bukata ubangiji bai sanya samu ko rashi a hannun matsafi ba kaga wannan bai rike sabab wanda yake shar'i ba dole ne ya zama sabab ne wanda shari'a ta yarda da shi an yi izini a yi riko da wannan sabab din sannan kuma dole sabab din ya zama mula'iban lil mahall salihan lil mahall ya dace da mahallin da aka dora shi akai yanzu kaga addu'a sabab ce addu'a ubangiji yi min kaza sabab ne na samuwar abu to mutum ya iya addu'a amma shi bai dace da wanda za a karba addu'ar sama. ba kaga yayi riko da sabab amma sababin bai samu mahallin da ya dace da shi ba don haka zai iya yin addu'a addu'a ta tafi a banza kamar yadda Allah ce wa ma du'a ul kafirin illa fi balal addu'ar kafirai a banza suke yin ta shi yasa za a yi rukuya za a yi rukuya wani ya warke wani a yi ta masa rukuya ta ke warkewa saboda ta yiwu wannan addu'ar lam tusadif al mahal shi wanda ake yi wa rukuya din mushriki ne saboda haka dan uwan aljanu din ne abokin su ne ya za su rabu da dan uwansu da abokinsu saboda haka wannan addu'a ba ta sauka a mahallin don ba ta samu mahallin da ya dace da ita ba kaga an yi riko da sabab amma as-sababu laysa salihan lil mahall sannan Allah ya kula fil mahall ma yudaddu kada ya zama akwai abin da yake kishiyarsa kuma da zai addu'a kada ya zama a zuciyarsa akwai shirka shirka tana kishi kishi ne da addu'a domin addu'a shine kawai roki Allah kana da yaqini kana da ikhlasi mai shirka bai da wannan sannan kada ya zama misali kana addu'a kuma kana cin haram wanda yake cin haram addu'a ta ba inda take zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa thumma zakara rajulan ash'ata yutilu as-safara ash'ata adbara yutilu as-safara yamuddu ilayhi ila as-sama ya rab ya rab ونطعمه حرام ونشربه حرام ونلبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هكا لم يشن حرام إن يزم يشن حرام يتابع أشياء لك سبب أما أقول وانا أبن لكم يكي كيشي لوانا سبب سيء تاتيري سيك أمهاني don haka dole ne a sarraf ya kasance ma'azunan bihi shari'a ta yadda da shi an ya kuna salihan lil mahall ya dace da mahallin sannan kuma Allah ya kuna fihi ma yudaddu sannan yana daga cikin rukuni na tawakkali wato bayan dogaran zuciya ga Allah bayan bayan dogaran zuciya ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu ya kasance ya yi riko da sababi sannan abu na uku ya kasance bai ta'allaka zuciyarsa ga wannan sabon ba kada ya dinga ganin cewa ai wannan sababin tun da ya yi riko da shi to dole ma ya samu abin da yake so idan ya yi haka to zuciyarsa ta bar Allah kuma ta koma kan abin da ya rike sababin kenan suna cewa bawa ya kasance fi qalbihi muttasilan billah wa fi badanihi muttasilan bil asbab zuciyarsa ta zama alaƙa ta da ubangiji babu wani abu tsakankanin ta da ubangiji sannan a jikinsa a zahirinsa a gabansa kuma a ganshi muttasilan bil asbab ya kama hannun sabon ba ya yi a zuci ya rike Allah a zahirinsa kuma ya rike sabubba kada ya zama na a zuci da zahirinsa gaba ɗaya ya rike sababi to a nan sai ya zama mushriki domin zai bar zai ɗauki aikin Allah ne ya jingina ma wani Allah kaga a nan bai zama mai tawakkali ba don haka at-tawakkul la yunafi al-akhdh bil asbab babu cin karo tsakanin tawakkali da kuma ruko da sababi idan muka duba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama huwa sayyidul mutawakkilin akwai wanda ya kai masa Allah tawakkali amma rayuwarsa cike take bil akhd bil akhd bil asbab cike take da riko da sabubba lokacin da ya zai yi hijira kafirai suka biyo shi da biyar su kaba shi ba shiga ya kogo ya ɓoye ba ya shiga garu sau ya yi kwana uku a ɓoye shi da sayyidina abubakar wannan ai kaga al-aqdu bil asbab bai ce ana mutawakkil ala Allah ni saboda haka ba sai ma na shiga kogo ba kawai mu je kawai mu je zuwa na dogara ga Allah ba za su a sai ya shiga kogo ya kore kwana uku wannan bai ci karo da tawakkalinsa ba inda za ka fahimci cewa bai ci karo da tawakkalinsa ba lokacin da suka zo daidai kogon har sai da abubakar hankalinsa ya tashi yake cewa ya rasu Allah lau na zara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana la absarana ya manzan Allah da ɗayan zai sunkuya ya kalli karkashin kafafuwan da zai gamu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ababakar ma zannuka bi lailin Allah thalithuhuma kaga alamar ashe zuciyarsa tana da tana wato fare da ubangijin duk da ya riko da sabab ya san ubangiji shi ne zai ba da kariya don haka a nan wannan sai ya bayyana lokacin da ya tafi ya fita suraka ibn malik ya bi su da dokinsa a wannan lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizarsa ta fara bayyana ga kafirai wannan tawaye wannan doki suka da cikin ƙasa su haɗa ya nemi a taimaka masa dokin nan nasa sai fito to za Allah ya sai da sharadi guda kada ka faɗi ka gan mu kada ka ce ka gan mu ikhfi anna wannan ba akhudhu bil asbab ne? yana daga cikin akhudhu bil asbab Allah ce kada ka ce ka gan mu annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita yaki silkansa yake sawa ya dau takobinsa Yasa sa hular yaki wani al'akuzu bil asbab lokacin da zai fita yakin uhudu ma sulko biyu ya sa a jikinsa al'akuzu bil lokacin da kafirai suka zo غزوة الخندق غزوة الأحزاب da yardar annabi sallallahu alaihi aka yi haka gwalalo akan iyakar madina kada kafirai su kutso cikin madina wannan haka wannan a kewaye madina da shi ba al'aqdu bil asbab bane al'aqdu bil asbab ne wannan yana kore tawakkalin manzo sallallahu alaihi wasallam baya kore tawakkali bal ma wannan wani yanki ne na tawakkali din domin idan babu al'aqdu bil asbab ba a cewa dogaran zuciya tawakkali sai an riko da asbab in babu al'aqdu bil asbab ya zama al'ajz ya zama at-tawakkul ba at-tawakkul ba ya zama sakaci ya zama gajiyawa ya zama kasawa kamar mutumin da zai ainihin rashi a gida ce shi ba zai tafi neman abinci ba in ni tawakkaltu ala Allah ubangiji ya riga ya yanka arziki na rabon kwado baya hawa sama ko ya hawa zai fado don haka abin da yake nawa ko ya shiga hannu wani zai fito ya zo ya same da har gida Ko ka ya rashi a gida ita bacci wannan mutane ba za su ɗauke shi mutum ne mai himma ba mutum ne mai kaza kaza mutum da ya san abin da yake abin da yake ko ba tawakkali bane abin da yake at-tawakkul ne al-'azm ne gazawa ce katawa ce ba tawakkali ba kamar mutumin da zai ce shi yana son ya'ya amma ba ta yi aure ba in Allah ya kaddara samuwar 'ya'ya Allah zai kawo su har wannan mahaukaci ne kai da ko ya ce zai yi auren amma ba zai kusanci matar ba in Allah ya za yi ciki za ta yi ciki kawai su kaga wannan ba tawakkali ba ne ko mutum yana jin yunwa ya fi shi ba zai ci abinci ba ai shi da ya Allah ubangiji ya riga ya riga ya shirya koshinsa